Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Dalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 17 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan wani shiri na biyan diya ga manoma farar fata da aka kwace wa gonaki a zamanin tsohon shugaban kasar Zimbabwe. Sarfilo Hashin Gumal zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya. garba awal kuma ya gabatar da sharhin jaridun kasar kamaru muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban faransa emmanuel macron ya alkawarin sake gina majami'ar notre dame cikin shekaru biyar bayan da gobara ta lalata cocin mai daɗaɗɗen tarihi wacce ke paris babban birnin ƙasar shugaban macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar ta talabijin dangane da wannan iftila'i da ya afka majami'ar mai shekaru 850 inda ya ce za a ƙayata ginin yana kuma mai kira ga ɗaukacin faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunkule wuri guda. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. I am solemnly telling you tonight, this cathedral will be Ya ce hakikanin gaskiya ina faɗa muku a wannan dare cewa za mu sake gina wannan majami'a tare wannan kadara ce ga ƙasar Faransa. Saboda haka wannan aiki zai zamanto abin da za mu sa gaba a cikin shekaru masu zuwa. Ko da ke gobarar ta lashe daukacin bangaren da aka gina da katakwaye amma hukumomi sun ce ma'aikatan kashe gobara sun yi nasarar ceto fitattun husumomin cocin guda biyu. a jiya talata shugaba donald trump ya miƙa saƙon jajensa ga takwarar aikinsa macron ta waya tarho bisa wannan iftila'i da ya auku a ranar litinin a gobe alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin robert mala wanda ya yi bincike kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka na 2016 shishigin da ake ganin ta yi ne domin taimakawa shugaba trump ya yi nasara a wani abu da ake ganin mataki ne na ci gaba da sukar binciken na mala a jiya talata shugaba trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya riga ya wanke shi daga zargin aikata wani laifi da ke da alaka da zaben duk da cewa shi kansa trump da sauran amurkawa jira suke da su ga bayanan da rahoton ke kunshe da su wanda aka mika shi ga ma'aikatar shari'ar a kwanakin baya bayan da kwashe watanni 22 ana bincike. a ranar litinin shugaban na amurka ya kuma yi ikirarin cewa abokiyar hamayyarsa a zaben 2016 hillary clinton ce ta aikata laifi tare da kwamitin zartarwar jam'iyyar democrat da kuma tsaffin jam'iyyan wato jami'an tsaron kasar waɗanda ya saba musu gugar zana da lakabin bata garin 'yan sanda inda har yakan ce ya kamata a bincike masu bincike To a wani labari na daban kuma a yau laraba ake sa ran gwamnatin Amurka za ta sanar da karin sabbin takunkumi akan Venezuela da Cuba da Nicaragua a wani mataki na kara kuntatawa kasashen. Ita dai gwamnatin shugaba Trump ta himmatu ne wajen ganin an kawar da Nicolas Maduro daga Caracas babban birnin kasar da zama naɗa shugaban majalisar dokokin ƙasar Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa Yunkurin da tuni wasu ƙasashe sama da hamsin suka mara Amurkan baya. gabanin wani jawabi da mai baiwa shugaba trump shawara kan harkar tsaro john bolton zai yi a yau laraba wani babban jami'in gwamnatin amurka ya jaddada cewa za su iya ɗaukan kowane irin mataki akan venezuela a cewar bolton burin amurka shine a miƙa mulki cikin ruwan sanyi yana mai cewa sun ƙudiri aniyar ganin an yi sauyin gwamnati a wani yunkuri na ganin an saka hukumomin venezuela a wani yanayi na takura amurka har ila yau ta kara nuna matsin lamba ga kasar cuba wacce take taimakawa hukumomin venezuela labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya naɗa mai ba da shawara na musamman nicholas hesom a matsayin mai taimakawa ƙungiyar tarayyar afirka ta au a shirin shiga tsakani da take yi a rikicin siyasar sudan inda dakarun kasar suka kifar da gwamnatin da shugaban kasar umar albashir a makon da ya gabata antonio guterres ya faɗa wa shugaban majalisar zartarwar ƙungiyar ta au musa faki muhammad cewa mai bada shawara hesom zai zamanto cikin shiri a duk lokacin da ake buƙatarsa shi da hesom ya kasance shi ne babban jami'in majalisar ta ɗinkin duniya a somalia a da amma bayan watanni hudu gwamnatin ƙasar ta kore shi a lokacin da ya yunkurin shiga tsakani a matsayin wakilin tsohon shugaban ƙungiyar al-shabab wanda ya so ya tsaya takara a zaben kasar ta somaliya amma hukumar zaben kasar ta hana shi a dai ranar litinin da ta gabata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wade da juyin mulkin na sudan ya kuma ba dakarun kasar wa'adin kwanaki sha biyar da su miƙa mulki ga gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin farar hula a yau laraba masu zaɓe a ƙasar indonesia suka fara kada ƙuri'unsu da misalin karfe bakwai na safe a agogon yankin zaben da ya kasance shine mafi girma a duniya wanda za a gudanar da shi cikin kwana guda a bangaren zaben shugaban kasa ana fafatawa ne tsakanin shugaba mai ci mai kuma sassaucin ra'ayi joko widodo da tsohon janar farabowa subiyanto mai tsananin kishin kasa mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kai tsaye za mu fara da wannan rahoto na musamman. A Zimbabwe manoma farar fata waɗanda gwamnati ta ƙwace wa gonaki na sa rai amma tare da taka tsantsan kan alkawarin da shugaba imasan Mnangagwa ya masu na biyan su ko da wata yar haka. An sake jaddada wannan alkawarin tun ana 'yan kwanaki ƙasar ta yi bikin zagayowar ranar samun 'yancin kanta wato gobe. Columbus Mufanga ya shirya wannan rahoto ma muryar Amurka wanda na fassara kuma zan karanta. Ranar Lahadi kafafen yada labaran gwamnatin Zimbabwe sun ruwaito shugaba Nangagwa, yana alkawarin biyan 'yar diya haka ga fararen fata waɗanda ba su da wata sana'a sai noma amma aka kwace masu gonaki a gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe aka rarraba mu baƙaƙen fata. Shugaba Nangagwa ya ce gwamnati za ta biya kuɗaɗen sake gyara kadarorin gonakin kamar irin su gine-gine da madatsun ruwa. hatta waɗanda suka taɓa kasancewa manoma sun fara ɗunguma zuwa ofisoshin ƙungiyar masu sana'ar noma ta zimbabwe inda suka gabatar da takardun buƙatar a biya su diya glenn johnston wanda aka kwace ma mahaifiyarsa agnes gonarta tun shekaru 17 da suka gabata na ɗaya daga cikin irin waɗannan manoman kuma tun sannan ya ci gaba da zama da mahaifiyar tasa a birnin harare To amma Johnston ya ce yana kafa kafa da wannan alkawarin na shugaban. Ya ce a takaice dai kamar dai an mana wannan alkawarin. To amma akwai wasu sharuɗan da ya kamata mu cika. Don haka yanzu da muke kan cika sharuɗan daga ƙarshe za a biya mu kuɗin diyar ga dukkan alamu sanin wannan gaibin sai Allah. Tun a shekara ta dubu biyu aka fara kwace gonakin fararen fata bisa izinin shugaba Mugabe wanda ya fito karara ya ce zai daidaita rashin adalcin da aka tabka a zamanin mulkin mallaka daga nan yawan amfanin da ake nomawa a ƙasar ya matukar ƙasa kuma masu suka suka yi ta ɗora laifin durƙushewar tattalin arzikin zimbabwe kan wannan ƙwace gonakin to amma kuma suna ɗora laifi kan takunkuman da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba ma ƙasar a shekara ta biyu saboda magudin zaɓe da kuma take-taken haƙƙin ɗan adam da ake zargin sun faru douglas Mahia na jam'iyyar zanu pf mai mulki baya ganin ya kamata kasar zimbabwe ta biya diya ga manoma farar fata waɗanda a ganinsa hasali ma kwace gonakin kasar suka yi karfi da yaji da kuma karfin bindiga. At least it's important that we, we compensate for their sweat. Ya ce to amma cewa muke za mu biya su su kenan kuma idan hakan ya faru to fa dole ne al'ummar duniya ta sake marabalale da Zimbabwe a cikin harkokin siyasa da tattalin arzikin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar masu sana'ar noma ta Zimbabwe ta ce ta anshi takardun mutane kusan dubu ɗaya masu buƙatar diyyar waɗanda za ta miƙa ma gwamnati. Shugaban ƙungiyar Ben Gilfin ya ce yiwuwar biyan diyyar ta ƙarfafa ma mambobin ƙungiyar gwiwa gabanin zagayowar ranar samun 'yancin zimbabwe ranar alhamis wato gobe kenan i think for many the last 20 independences have come and ya ce ina ganin a wurin manoma da dama bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kai na shekaru 20 da suka gabata sun zo sun wuce ba tare da irin wannan albishir din ba amma a yanzu an tabbatar mana cewa ana duba wannan al'amarin ka'in da na'in don haka muna yabawa sosai a halin da ake ciki kuma gwamnatin Mnangagwa ta ce tana fatan zaman doya da manjan da ake tsakanin zimbabwe da kasashen yammacin duniya zai kau kuma tattalin arzikin kasar mai tangal-tangal zai farfado saboda mutanen zimbabwe su samu cikakken cin moriyar 'yancin da suka samu a siyasance to wannan kenan kafin mu ci gaba ga marigayi dan kwairo bi alibaba Allah jikan dan kwairo. To yanzu kuma bari mu koma gefe guda Sarfilu Hashin Gumalle ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau za mu ci gaba da kamo korafin da wasu makiyaya biyu nan suka yi na zargin wani abokin mahaifinsa da ake kira alhaji na gandu da cin amanar mahaifinsa alhaji gamba mai kimanin shekaru saba'in inda idan masu sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata mun je da ɗahir dogo ya bayyana mana yadda alhaji na gandu ya haɗa kai da wasu 'yan banga aka kama mahaifin nasa aka ci masa mutunci tare da yanke masa hukunci tamkar a kotu har ma da karɓe masa shanu har talatin da biyar da wasu maƙudan kuɗaɗe. a makon da ya gabata dai mun tsaya a daidai wurin da ɗahir dogo yake bayyana mana yadda kanin alhaji na ganduma ya kama ɗiyar alhaji gambo ya yi mata fyaɗe ga dai ci gaban tattaunawar da ya mata fyaɗe shine sai da mijinta da baban mijinta sai suka ɗauki magana suka kai masu 'yan banga ɗin. A tumana tana ma da aure. sai eh, tana da aure kuma amma aka yi mata fyaɗe aka yi mata fyaɗe shine aka kai ma su wa'annan yan bangan da suka zo suka kore shanu 36 suka ba suka ba alaina gandu sai suka kai karatan sai suka sai su yan vigilante su ce suka ce ai su ba maganar su bace ba maganar fyaɗe maganar yan sanda ne shine suka tura su wajen yan sanda da suka tura su wajen yan sanda aka ce shi ma babanmu dole sai ya tafi tun da ɗiyasi ce dole ta sa shi ma ya tafi yana zuwa sai aka tura su wata kotu wadda ba waccan kotu ba wadda aka kai shi aka yi rubuce-rubuce cewa ya yadda zai ba da shanu 36 sai aka kai shi kuma wata kotu aka canza wata kotu alƙalin ya kama shi suka haɗa baki da alƙalin da shi su alai na gandun sai aka kama shi aka ɗaure shi aka sake tunda aka sake zuwa kuma aka kamo baban gida eh, bature dan dan alhaji gambo an ce alhaji gambo ne yake da laifi me yasa aka kamo bature aka sake kamo bature aka hada su dan dan shi aka daure bayan an daure su bayan kwana biyu ba shari'a ba komai alƙalin haka yace shi ma a je a koro sauran shanun da suka rige ina zuwa sun je sun kai ƙara an yi fyaɗe kuma ya zama an ɗaure su eh. bayan fyaɗin eh. kuma kotu ce ta sa aka ɗaure eh, su amma 'yan sandan wurin sun yi bincike sun tabbatar da fyaɗin gaskiya ne domin hadda bindiga na toka ya tare ta har 'yan sandan har sun yi ƙoƙarin sun bindigar ta zo hannunsu kuma sun tabbatar da hakan amma a haka shi alaina gandu da yake ya ƙulla sharri da mugunta a rayuwar shi haka kuma ya je ya zartar da maganan nan zuwa kotu aka sake kama shi alhaji gambo aka daure sannan ba shari'a ba komai aka ce kotun ta ce a je a koro shanu sauran shanun a zo a miƙa masu duwan ba dai san inda suka miƙa shanun ba a haka da na samu labarin haka ni na tashi na je wajen sale bayari na mishi bayani osali Sale Bari eh, shugaban kungiyar Fulani ta gama eh, Allah ke. Allah eh. Shi ba yana zaune a jihar Yana zaune a Jos ne jihar Filato. Na je na mishi bayani. Shi ne ya yi yunkurin a kawo su kuma aka kawo su na Abuja. Ba mu gane da lamarin ya kasance ba wani mataki shi ya ɗauka wato kuma sai kuka kai kai ka kai masa kara ka faɗa masa abin da ya faru daga nan me yayi shi kuma daga nan sai ya rubuta ma shugaban yan sanda takarda na kasa baki daya eh, na kasa baki daya to shine shi shugaban kuma ya ba yan sanda umarnin cewa su je su kamo su zo da su don a yi bincike wato su alhaji ah, alhaji na gandu da yan eh, banga shine kuma duka aka je aka kamo su aka zo da su nan abuja post id yan sanda suka bincika suka tabbatar da abin da aka faɗa gaskiya ne babu karya kuma babu sharrin da aka yi masu daga ciki sai suka buɗe shi alhai na gandun da 'yan bangan suka ce to su yanzu sun yadda da abin da suka aikata za su mai da alhaji gambo shanun shi ga ga sauran mutane ga shi alhaji sale bayari suka ce a ba su sati biyu za su lodo shanun nan su kawo su shanun gaba ɗaya guda nawa ne suka bata shanu 150 ne aka aka aka aka cinye su haka eh, aka kawo ta wani hanyar eh sai suka ce to za su kawo shanun aka ba su sati biyu ran sati biyu na shika babu abin da suka yi sai suka dawo da lauya da suka dawo da lauya lauya daga nan ya dinga ya dinga yawo da hankalinmu sai a ce yau sati biyu mu zo mu zo ba su zo ba sati uku wata ɗaya a haka dai har dai kuma dai 'yan sandan dai su suka san dubarar da suka yi dai suka sake maido su suka dawo to daga wurin suka rike su da suka rike su aka yi su kuje aka aje su kotu a gidan gidan yarin kuje eh. eh aka aje su bayan aje su can dama da shi wannan lauya da wani eh, Eh, wani ana ce mishi eh, wani chairman nasu dai eh muhammadu gongola da shi da lauyan suka bi su dai can suka yi ta kokarin san su to bayan sun je an ba da belin su shine sali bayar ya nuna bai gamsu ba shine ya kira ofisin kolo aka zo aka tura sas eh, ofisin sas shugaban sas Eh, su ne ofishin kolo? Eh, shi ne aka sake ɗaukar su sai aka mai da su wurin aka shi ne aikin ya kira ni na wurin na zo da na zo aka zo da su aka ce mi ya faru duk na yi bayanin abin da aka yi can suka je aka karbo file case na abun nan na posi id aka zo suka tabbatar da bayanin da na yi haka yake shine suka ce to ya za a yi a samu shanun alhaji gambo suka ce to yanzu suna son a samu lokaci a tafi da su za su akwai shanun suna suna can wani gida suka ba da ajiyarsu saboda haka suna son mu je a ba mu shanu mu je da alhaji a ba mu shanu da su ah, waɗannan 'yan sas ɗin shine 'yan sas suka ce to suka sa mana rana mu zo ranan kafin ta zo da suka sa mana shine sai suka sake kira na suka ce in dawo akwai wata hanya mafi sauki shine sai na dawo da na dawo na same su sai suka ce wani dan majalisa ana ce mashi garba garba ya zo ya karbi belin su amma ya rubuta takarda cewa sati biyu zai kawo annan shanu wani dan majalisa ne wannan ana to ni ya taba kira na ta waya bayan ya karbe su ya ce sunan shi garba garba shede hmm. abin da ya gaya mini da bakina da nashi an majalisar tarayya nan ne ko na jihar taraba ne eh, to ina sa ran dai na tarayya ne to shine sai suka ce ya rubuta takardar cewa sati biyu zai kawo waɗannan shanu amma a bashi belin waɗannan mutane shine aka bashi belin su to yau muna mm, shekara ɗaya da wata hudu da eh, karban belinsu bai maido muna bai zo ya kawo waɗannan shanun ba bai kuma maido muna waɗannan barayin ba. idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wani sabon shiri akan wannan batu tare kuma da neman duk mutanen da aka ambaci sunayensu don yi wa kowane bangare adalci. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yalai Kaya, nisar fil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Zuwa gaishe ka yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun Kamaru. za mu fara shirin jaridar namu ne da jaridar economy ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta rawato mana cewar kamfanin bolore dan asalin kasar faransa yanzu dai kowa ya kosa da shi a kasar domin ana bukatan cewar ya yi kokari na barin harkokin kasuwancin sa da yake yi a tashan jirgin ruwa da ke birnin duwala an da yanzu dai ake ganin cewar a shekara ashirin ne sa zai kare a kasar sai kuma jaridar matila anda ita ma ta shida mana cewar jam'iyyar adawa ta padec ta daura sabuwar kawance da jam'iyya mai mulkin kasar rdpc anda manyan masu fada a ji a cikin jam'iyyun suka haɗu a birnin duwala domin ganin ci gaban manyan jam'iyyun guda biyu sai kuma jaridar albatros anda ita ma ta labarta mana cewar ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru a tangaji ya ce ya kamata 'yan kasar kamaru su san cewar suna da makiya a cikin gida da kuma kasashen ƙetare domin ganin yadda yanzu haka ake buƙatan wargaza zaman lafiya a faɗin ƙasar baki ɗaya sai kuma jaridan finance an da ita ma cewa ta yi babban bankin kasashen tsakiyar afirka yana samun koma baya sai kuma jaridar anadol an da ita kuma tsokaci ta yi cewar kan irin yadda sirrin fada shugaban kasar jamhuriyar kamaru yake fita a kafafen yada labarai na zamani sai jaridar legidion an da ita ma cewa ta yi wanda ya fi kowa yawan shekaru a majalisar da taɓan ƙasar jamhuriyar kamaru mfon mutake mai shekaru 99 ɗan asalin ɓangaren 'yan awaren ingilishi ne ya fara fusata da matsalar da ke addabar ɓangaren su an da ya ce nan gaba za su yi zaman daɓe a kofar fadan shugaban ƙasar domin ya samu ya warware matsalolin da yake damun su sai kuma jaridar quotidien an da ita ma ta ce masu neman kawo tseko a ƙasar jamhuriyar kamaru su san cewar ƙasar kamaru ba ƙasar sudan ba ce in ji ministan cikin gida a tangaji jaridar lejiu kuma ta hango mana cewar ɗalibai sun koma hutu su na makonni biyu a ƙasar kamaru amma a ɓangaren 'yan awaren ƙasar har yanzu dai shiru kake ji sai kuma jaridar the guardians an da ita ma ta kurmata mana cewar masanan siyasa a kasashen duniya sun fara sharhi akan kasar jamhuriyar kamaru kan yadda guguwar juyin juya hali na siyasar duniya yake faruwa a wadansu kasashen nahiyar afirka an da suke jan kunnen shugaba biya da ya kokarin barin kujerar mulki kasancewa ya kwashe shekaru 36 yana mulkan kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar le an da ta ce manyan nan na hannun daman shugaba biya ne suke neman bata masa gwamnatinsa wajen rubuta ciki da suke yi da manyan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum da farko sunan amin Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta raba tare Najeriya. Dangane da wannan matsala ta sufuri da har ta janyo sace-sacen mutane akan hanyar Abuja ta sa fasinjoji suka koma jiragen kasa kuma jiragen kasa kuma ya zama ana cinkoso ya kamata gwamnati ta duba duk da domin zan tana iya kokarin ta kuma muna fatan za ta shawo kan wannan lamari cikin gaugawa da za kowa zai walwala a rika tafiya a ko ina ba tare da tunanin wani mai tsare hanya ko mai zaman fansa na kama mutane haka ba gaira ba dalili ba da fatan Allah ba kar mu lafiya da zaman lafiya ba ki da amin na gode mai magana amina mai shayi na garin garbacce da kamar kuma ta balija ta kabar tarayyar Najeriya jami'a. Salamu alaikum sashen musulun ne Amurka na Alhaji Musa Amurka suya kirin Najeriya. In ja in ja da ke faruwa a ministan tsaro da sauran sarakunan arewacin Najeriya sai haka ne saboda an kama wuraren kasa a can cikin ƙauyukan nan da yan sarakunan suna ɗauki hakimai suna ɗaure na yan ta'adda gindi na kidnapping suna ba su abin goro har sun kai karfi wanda ba za su iya hana su ba ba za su suna jin tsoron su to kusan in ce sarakunan na arewacin najeriya gaba ɗaya sun ka fata kansu sun ka kasu da kansu har sun ka bari gwamnoni sun ka anshe musu mukamman su da allah ba su girman da gwamnati da allah ba su da gwamna ko shiraye yana karkashin sarki amma ba haka ba yanzu abin biyar lalace idan ba ko ya shigo cikin gari sarakuna su ruwan su ba za su gudu shi dan waye shi ne ya aikin san ne kasan su ta ko haka ta karbari ta lalace ake ba da bincike ba komai. Assalamu alaikum suna na babba Haruna Damba Habaju Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka. Hakika abin da ke faruwa a jihar Zamfara da Kaduna da wasu sassan arewa na yin garkuwa da mutane da sace sana ya gaskiya abin kunya ne ga mahukuntan kasar nan. Don haka ya kamata su tashi su hana kansu tsayuwa su hana kansu bacci su hana kansu zama har sun tabbatar da sun sama wa al'umma tsaro domin hakkin tsaron rayukan al'umma da dukiya dukiya da martaba na al'umman duka yara tare a kansu su mahukuntan don haka don Allah su tashi domin ceto al'umma na gode daga babba haruna. alaikum BOA mai magana Alraf tana gaisuwa babban odita janar na ƙungiyar muryar talaka na A yau zan yi kira ga sabon gwamnan jihar Yobe wanda zai karɓi mulki a ranar ashirin da tara ga watan biyar to da Allah ya duba al'ummar zansi sannan kuma yana kira gare shi doka ta karfe goma ya kamata ya daga ta ta kai zuwa matsayin sha don a wannan zafi talakawa suna cikin bala'i al'umma suna cikin bala'i na tsananin zafi bayan da za a mutum ya ta kofar gida ya yi shimfiɗa ba iska ba komai da fatan zai duba wannan abu. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya alkawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru biyar bayan da gobara ta lalata cocin mai daɗaɗɗen tarihi wacce ke birnin Paris. Shugaba Macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar ta talabijin dangane da wannan iftila'i da ya afkawa majami'ar mai shekaru 850. inda ya ce za a ta ginin yana kuma mai kira ga ɗaukacin faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunkule a wuri guda a gobe alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin robert mala wanda ya binciki kan wato bincike kan katsalandan ɗin da rashi ta yi a zaben amurka na 2016 shishigin da ake ganin ta yi ne domin taimakawa shugaba trump ya yi nasara a zaben To ma saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya karanto mana labaran duniya da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan na wannan lokacin da Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.